Assalamu alaikum wa rahmatullah wa da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya. A yau ma dai ga mu tafiya da wannan trading platform din wato na bo USDT. Wato wannan trading platform ne wanda ake trading na TRX sannan kuma wannan platform ko da baka sanya kuɗi ba ka iya sanya ka iya samun kuɗi da shi ba tare da ka sanya ko CC ba. Idan ma za ka sanya kuɗin to bai fi ka sanya kamar dala eh, kamar wato TRX goma ba wanda bai fi kimanin dubu biyu ba shi ma sai ka ga dama za ka iya yin sa free kullum ka zo kana daidai income da za su na badawa wanda na free ne wanda idan ya kai wani mataki za ka iya cirewa. Idan kuma kana so za ka iya yin wato sanya kuɗi domin kana shiga group su na Signal ka je ka samu Signal kuma ka zo kana trading da shi. Wanda Alhamdulillah ana samun riba. Dukkanin wasu trading platform wani yana daga cikin ingantaccen cikin su. yasa za ku ga ina yawan kawo muku shi domin ƙalla yanzu na biyo bidiyo a kansa ya kai sau wajen ashirin ko fiye da haka ma. To saboda ingancinsa ne yasa nake. kawa kuma ganin yadda shi yana da tsari mai sauƙi ba sai ka sanya kuɗi ba. Inda ake rajista ga masu buƙatar rajista link yana ƙasan bidiyon nan description da kun shiga zai kawo ku nan sai ku sa email ɗin ku a nan sai ku danna nan code za su tura muku eh, email ɗin sai ku kwafo ku zo ku sa nan ku sa nambar wayar ku nan ku ƙirƙiri password ku sa nan ma ku sa password wanda za ku na withdraw da shi daga nan ku danna register. Da zarar kun yi rajista kai tsaye zai shigo da ku cikin nan kamar yadda kuke gani. Nan shi ne kasa Akwai trading na BTC, akwai trading na ATS, sannan akwai simulation shi ne na demo wato za ku iya gwada kuna ganin yanayin yadda kuke yi. Idan kuma kun samu kun kun kun daga ba sai ku yi recharging ku fara idan kuna da ra'ayi kenan. Idan kuma duka ma ba ku da ra'ayin hakan to kai tsaye kullum idan kun shigo za ku na shiga daily mining ɗin ne wanda idan kuka danna nan wurin kamar haka to daga nan sai ku ɗan jira ya buɗe bayan ya buɗe zai kawo muku nan to kawai sai ku yi kiliki a ina ne. Da zarar kun yi to kuma ga shi nan na samu 0.005. na wato USDT. Saboda haka sai washe gari idan na zo na sake sai su bani dama na saki, To haka idan ya taru in ya kai kamar kimanin dala biyar ko goma to za iya cire kayanka. Idan kuma kai kimanin adadin TRX za ka iya maida shi TRX ka zo ka yi ɗinka ka samu riba. Ta haka ga masu buƙatar sanya kuɗi kuma kai tsaye za ku shiga wannan inda aka rubuta mining ne. Bayan kun shiga mining sai ku zo nan inda aka rubuta recharge sai kawai ku danna wurin kamar haka. Daga nan zai kawo ku nan wurin sai ku zo sai ku yi copy kamar haka. In kuka yi copy sai ku yi minimize ku taho cikin wato exchanger ku wanda kuke da TRX a ciki. A baya mun yi bayani akan yadda ake buɗe ita kanta OK yadda ake sayan TRX. To duk za ku iya yin amfani da shi. In ku duba bidiyon mu na yadda ake siyan kowane irin coins to mun yi misalin da TRX kun ga ku iya saya da shi. To bayan ka shigo ciki sai ka zo ka danna inda aka rubuta withdraw. OK asset daga nan sai ka shiga ɓangaren da aka rubuta withdraw nan kenan sai ka danna shi kamar haka. Bacin ka danna daga nan sai ka ɗan jira idan ya buɗe zai kawo maka TRX idan already ka siye shi to sai ka taɓa kansa. Daga nan idan ya buɗe sai ka yi pasting address ɗinka na TRX a nan. Bayan ka pasting nasa sai nan ka zo ka zabi network sai ka zabi TRC20 gashi nan. Sannan bayan ka zabi TRC20 sai ka zo nan sai ka sa adadin da kake so ka turo. To ni ina so in tura guda talatin ne gashi nan zan sa guda talatin. Daga nan sai na zo nan gurin. Yauwa daga nan sai na zo nan gurin kawai sai na danna wato withdraw. Bayan na danna withdraw to daga nan sai kawo ni wato wannan wurin na amince da sauran su da ka kai in danna confirm. Daga nan za su tura min verification da komai da komai ta cikin email ina da sauran abubuwa to sai na, sai na, sai na sa. Bayan na turo da TRX nan to daga nan cikin minti ɗaya sai na zo na danna nan inda aka rubuta click to refresh balance sai na danna kamar haka. Idan na danna shi kamar haka to idan ta ɗan yi wannan abin da kuke gani to daga nan. kuɗina zai nuna successful. Wanda idan na koma daga baya, in dawo nan, in dawo wannan ɓangaren to zan ga kuɗina a nan ya shigo kenan DRX kenan. Ni na yi misali da guda talatin ne amma da iya goma ma za iya fara idan fa kana so ka sanya kuɗi. Idan baka ka so ka sanya kawai kana daily income ɗin nan wanda yake nan home domin ka yi shi kawai. Yau to bayan ka tabbatar ka turo kuɗinka idan za ka yi to sai ka dawo ka duba ƙasan bidiyon na description akwai wato link wanda za ka shiga group na Signal. wanda group na signal akwai group 1 group 2 akwai na signal na BTC akwai na signal na wato ATH. to na BTC shine na Bitcoin shi za mu fara shiga za mu shiga kansa kamar haka ba mun shiga to a cikinsa akwai jerin wato eh, duk ba minti da ake turuwa. group ɗin kala biyu ne akwai na minti ɗaya akwai na minti biyar duk ba minti da ake turuwa signal ta haka yanzu sai mu fita sai mu komo tunda muna cikin group ɗin sai mu shiga shi nan ɗin kenan ba mun shiga nan daga nan sai mu zo mu shiga inda aka rubuta Okay, daga nan idan ya buɗe sai mu idan da ka rubuta one minute na one minute kenan sai mu danna kansa tunda a cikin group ɗin muke daga nan mu zo mu danna buy bayan mun danna buy to ga time nan sai mu je mu duba muna 34 34 wannan lambobin sai mu ga an turo na 34 idan muka ga an turo na 34 to ga na 33 ake da haka yanzu za a turo na 34 gashi nan an ce mu zaɓi small sannan mu sa 2.5 saboda haka sai mu zo sai mu zaɓi a nan wurin sai mu zaɓi small sannan kuma sai mu sa 2.5 daga nan kawai sai mu danna confirm sai mu danna trade to ga nan trade successful da haka sai mu jira wannan mintuna ko ince sakankunan su kare bayan sun kare daga nan za mu ga wato mun samu riba ko kuma mun fadi a trading da muka yi kenan da haka idan kuka ga ya sa wannan alamar ɗan layin nan a to babu da kai trading a nan lokaci time ya kare sai dai ka jira idan an sako na 35 saboda haka yanzu za mu jira shi wannan har sai ya kammala sannan sai mu koma group din mu ga idan an ci riba za ku ga sun sana. Yauwa to yanzu ya kare idan muka dawo cikin group ɗin muka duba idan aka sako na 35 to a cikin na 35 anan za su nuna maka na 34 ɗin da ka an faɗi ne ko kuma an samu riba yauwa. Yanzu ga sun turo to idan muka duba ga nan an yi loss wato an faɗi saboda haka ga na 35 kuma ya ka ce a zaɓi small a sa 6.25. So kun ga yana da ɗanyawa yawan da za a sa. Kai wanda ka sa guda goma kaga ga kar kai wannan gaskiya. Idan iya goma ka sa kawai kana amfani da na one. In aka ce a sa guda ɗaya kaga ga za ka yi. A cikin trading goma da in ka yi za ka samu riba. Kun ga akwai wanda aka ce ka sa ɗaya, akwai wanda aka ce gashi nan a sa ɗaya an samu nan ma gashi nan. Gashi nan duka win an yi winning. To kasancewar ba ma so a ce duka mun yi ta yi. So za mu raba da shi haka. Sai mu fito sai mu ƙara fitowa nan. Yauwa idan kana so ka duba rekodin abin da kai za danna nan ne. banka danna nan sai ka zo ka shiga transaction to anan za ga irin abubuwan da kai kun ganin na faɗi na faɗi nan na winin ga nan duka wannan winin ne. To haka abin yake. Idan na wato ATH kake so shi ma sai ka shige kamar haka. Bayan ka shiga sai ka zaɓi ɓangaren wallet. Daga nan a kasan bidiyon nan description akwai link shi ma na wato eh wannan ɗinsa eh na BTC, ETH to gashi sai ka shige shi kamar haka. ɗaya eh, ka danna kansa kamar haka bayan ka danna to shi ma gashi nan ana ta turowa to shi yanda yake kunga yanzu ana 36 to zaka zaɓi girin ne ka sa 1.0 saboda haka sai mu je mu ga idan time bai ƙare ba sai mu shiga gashi mun shiga ɓangaren nan sai mu zaɓi girin gashi nan sai kuma mu sa wato 1.0 sai mu danna confirm idan muka danna confirm gashi nan mun yi nan shi ne girin ɗin mun zaɓa nan kuma red nan kuma purple to duk wanda ka zaɓa dai ba a cikin wayannan abubuwan ake zaɓa nan ake zaɓa idan suka ce ka zaɓa to sai ɗaya eh ka zaɓa. Da haka yanzu shi ma da zarar time ɗin ya ƙare za mu je mu duba mu gani abin da suka ce an samu ko an faɗi. Saboda haka za mu dawo nan wurin idan muka dawo kun ga wannan da kuka gani gashi nan wannan win an yi winning wannan an yi lose an faɗi. Gashi nan dai to yanzu idan muka jira suka sako na thirty seven to anan za mu ga mun faɗi ko kuma mun samu riba. Yauwa sun sako to sai mu duba mu gani gashi nan kun ga dai shi ma dai an faɗi. To haka abin yake. Yanzu ƙila da aka yi wannan kuma ya samu riba. To haka abin yake. To saboda kada bidiyon ya tsayi, ba lallai ne sai na je kowanne na yi ba. Amma dai na san duk wanda suke bibiyar wannan musamman wannan bidiyon to sun san yadda ake kuma tare da yawa sun koya. Sai dai kuma ban ce lallai an sa kuɗi ba. Akwai na free da ake wannan idan ka shiga nan to shi kuma za ka zo ka ta ga su ne kana gani idan ka shiga wani minute sai ka je sai ka shiga za ka ga komai da komai. Har adadin ma da za su ba ka wajen kimanin dubu goma amma. na, iska ne ba komai za ka samu idan ka dinga yi ka ga ka Sannan kuma sai shi wannan daily income ɗin wanda shi kuma anan za na iya sawa, za na iya samun na kyauta kullum. Kaga kenan kamar mining ne, daily mining masu ka rubuta kullum za zo kana clicking sau ɗaya ka wuce. Kaga kenan babu ruwan ka da wani sanya kuɗi. Sai dai idan ka ga dama kuma ka kana da ra'ayi. Haka ban ce lalle dole an sa kuɗi ba. yawa to yanzu idan kana so ka cire kuɗinka kuma wanda ka yi, ka cire tirasinka za ka zo ka yi garin da ka rubuta mining. in ka shiga to kafin nan idan ka invite mutane dama suka yi register musamman suka yi recharge akwai wajen da ake sama percent ɗinka shine nan wurin kenan sai ka danna wannan wurin. An ka danna nan wurin sai ka zo nan inda ka rubuta receipt ka nan sai ka yi receipt na abin da suka tara maka. So ya je guda goma yake fita. Yanzu idan muka dawo nan wurin muka ɗan yi refresh za mu ga balance ɗinmu wato balance ɗinmu za mu ga ya ƙara a nan wajen. Saboda haka gashi nan ya koma 183, 83. Haka yanzu za mu je mu kwafo address din mu mu zo mu yi withdraw din wato TRX. yawa bayan ka kwafo address ka na TRX ka sai ka zo ka shiga da ka rubuta withdraw nan sai ka danna kamar haka. Bacin ka danna daga nan sai a nan jira kaɗan daga nan zai kawo maka nan gurin sai ka shiga sai ka sa wallet address din ka nan. Nan kuma sai ka sa adadin TRX da kake so ka cire wato nan wurin kenan sai ka sa to muna so mu cire duka daga nan sai ka danna nan wurin da ka rubuta withdraw. Bayan ka danna sai ka mana nan sai ka sa password ɗinka wanda ka yi wato na withdraw na password withdrawal ba wanda ka yi ba wanda kai kasan wanda ka kira wanda aka na eh, payment da shi yawwa bayan ka sa password ɗinka daga nan sai ka zo ka danna confirm kana danna confirm za ka ga shi nan ya sama submitted daga nan balance ka zai koma zero da haka nan da ɗan lokaci kaɗan za ga sun tura ma wato kiras ɗinka cikin wato exchanger da ka yi amfani da ita To wannan dai shi ne. Dan haka wanda suke buƙatar yi link ɗin yana ƙasan bidiyon nan description. Na gode Allah ba musa